saboda ina son ta muka haɗa baki da ita malam ne ta ziga ta da sunan ƙauna ta ringa ɓatawa mijinta rai ta ce za ta biya shi abin da ya kashe don mu yi aure to ta ba shi wani abu daga ciki amma ba gaba ɗaya ba sai ya rubuta mata saki ɗaya sakamakon ta ce ba za ta bi shi inda suka yi alkawarin za su zauna ba daga baya ma ya ce za su zauna a garin nan sakamakon abin da muke yi tun farko sai ta kasa nutsuwa sai ya yi mata saki ɗaya bayan wata ɗaya sai ya yi kome dama saki ɗaya ɗayan na yi ko ya yi malam don allah a taimaka mana hukuncin wannan a mahanga ta addini to mahanga ta addini gaskiya an yi kuskure neman mata aure tana aure ka ce za ka aure ta wannan ba ƙaramin taɓargaza ba ce a sunan a musulunci kuma cin amana ne Mata da aurenta da mijinta ka ziga ta ta yi mijinta ta waye don ta fito ka aure ta ka zama tsinanne wanda ya kabbaba hadisi ne ce wanda ya kabbaba matar wani ta yi masa ta waye don ta fito ta aure shi tsinuwa ta hau kansa ko mace ka tura ko kai ka je da kanka ka ziga matar wani suna zama da mijin har ta masa tawaye ta bijire masa ya sake ta don ka aure ta saboda haka aure ba za a ce bai yi ba kamar da malamai suka faɗa in ta fito daga gidan mijinta ka aure ta amma fa ba za ka ji daɗin auren ba domin akwai cin amana a ciki farin ciki dai kake so da nutsuwa da kwanciyar hankali da soyayya da girki dole ba ka ci girki mai daɗi ba hankalinka ba zai kwanta farin ciki ba zai samu ba don akwai alhakin wani a ciki akwai wani wanda suka taɓa kamun kes irin wannan shi ma a wajen aiki matar ta haɗu da wani shi kenan kawai sai ta juye take son wancan har sai ya zama kullum yana ofis ɗinta ko tana ofis ɗinsa har ma'aikatan suka fahimci akwai wani abu mai zurfi tsakanin wannan ma'aikacin da wannan ma'aikaciya kuma tana da miji suka je ofishin head of service suka yi report a zo a raba wasu da wata faga abu yayi kaza har labari da ya kai ga miji kuma ta kangare mijin ta ce sai ya sake ta shi ne mijin shi kuma ya tafi kotu ya ce zai sake ta amma da sharaɗin wanda ya ziga ta akan ya sake ta ya aura ya yi takarda da shi ba zai aure ta ba har abada suka yi takarda a kotu da ba an yi takarda a kotu kuma sai suka zo suka ci gaba kuma da abin da suke a baya tunda an toshe musu waccan kofar da sunan kotu kuma ya suka buɗe wata kofar abin da ya damu mutane suka zo suka sace gaya mu sa duk aka nemo su da shi tsohon mijin da shi wannan da ita matar aka zo aka yi ta tattauna yadda za a ware wannan abu na ce ai tun da ka riga ka sake ta kawai ka batta da Allah amma batun a ce wai za a rubuta takarda akan ba zai aure ta ba kuma wannan ba haƙƙin ka ba ne matar da ba taka ba ba ƴakka ba ba matarka ba ba ƴar ka ba ba waliyinta ba ka sa mata sharaɗin in ta rabu da kai ba za ta auri wani ba ka da wannan ikon a musulunci ko an yi wannan abun a kotu to ba da sunan musulunci aka yi shi ba da san rai aka yi shi kullu shartu laysa fi kitabillah fa huwa batil amma an ci amana ka tabbas ba a kyauta maka ba kuma in ka bawa Allah zai fitar maka da haƙƙin shi ma wani shi ma kawo ƙara wani ya haɗu da matarsa ta wasof har suka saba aka fara aiken hotuna tun ana nuna hotunan kwalliya ha aka fara ɗaukan fat fat na jiki ana turawa sai ta sa rigar nono kawai sai ta ɗauki iya nonon sai ta tura masa har ya kai tana cire rigar nonon ta dauki maman ta tura masa ha abu ya tsallaka sai ta ɗauki gabanta ma ta tura masa shi kuma da yake yada da matarsa bai taba cewa eh, in ɗauki wayarta ko in ga mai take ba to sai wata ran da aka bugo wayar ya ga ana ta buguwa yana ta buguwa kuma sunan mace ne a jiki sai ya ɗaga ya gaya mata cewa da Allah tana kicin ko tana ban ɗaki ko tana wani aiki kuma sai ji murya ƙato haga shakka ta shiga shi dama in kana son mutuncinka kawai ka bar sabo a fili da ɓoye duk abin da kake ba daidai ban Allah ga dama in sai tozarta ka saboda haka ita tana ga tunda ta sa sunan mace kagan aka bugo ko mijinta yana search a wayarta zai ga duk sunan mata ne kuma a cikin matan wani namiji ne aka sa masa sunan damirin mace ake mu'amala da shi sai hankalinsa bai kwanta ba sai ya kwafi wannan nambar da ya kwafi nambar sai je dora ta a waso yana bincike yana bincike yana bincike yana bincike sadaka sai ya shiga wasof ɗinta kawai sai ga chatin din da suke yi da hotuna da ake tura da maganganun batsa da wane ne da wane ne to shi ko bai kwafi ba sai je gaya mahaifinta kaza kaza kaza kaza mai hujja ka wayarta so da ka ana zuwa ta ɗauki wayar haka sai ce a buɗe kawai ta ɗauki wayar ni za ka wa shari ni za ka wa kaki sai ta fasa wayar <laughs> da haka aka shiga wani kuma kes din daban to irin wannan gaskiya matsala ce babba wannan ba daidai ba ne abin da kai kuma abin da matar ta yi ba daidai ba ne bai halatta mace tana da aure a dinga mu'amala da ita na soyayya a waje ba wannan kwartanci ne da cin amana a gani kuma shi ake ta yaƙi da shi fa wani gari da muka je za mu yi wa'azi muka je muka gaishe da magarin ya ce to yanzu a kan me za ku yi wa'azi muka ce za mu yi a kan kaza kaza ya ce to duk ku ajiye garin nan kwartaye ne <laughs> muka ce to kafin kwartanci za mu magana kan tauhidi ya ce yau to daga tauhidin ko ku shiga kwartanci kai muka ce a mu shiga bayani dai kan kwartanci to saboda haka ku tuba zuwa ga Allah kuma ka ban masa matarsa kawai shine daidai wannan ya ce allah albarkaci tambaya malam shine na yi bakancan azumi na kwana biyar to amma sai na biya a ranakun alhamis da litinin domin in samu albarkan wannan ranakun da shi malam ya hukuncin hakan e in dai ba a jera kai alkawari ba shi shikenan yi a bakance za ka yi azumi biyar ka yi kuma biyar ɗin. sai dai ka sa shi a litinin da alhamis ba matsala amma ka yi bakancan za ka yi su a jere to dole ka jera su ba sai ka sa su a litinin da alhamis ba man nazara an yuti illaha fal yuti'hu wa man nazara an asin illaha fala asi ina tambaya mutum ne ya shiga ban daki kuma yana jin kira'a ko wa'azi sai ya menene idan akwai magana sai ya ce ai ok iyafes tamma idan komai magana sai ya ce iyafes menene in kai masa magana sai ya ce iyafes yake to ya sa iyafes a kunnan a banɗaki yana <laughs> jin kira a banɗaki za ka shiga banɗaki za ka kashe kira da daga waje ne sautin yake ka maka banɗaki shine amma ka shiga banɗaki ka ce ka sa iyafes ai dai kana ji amma daga waje ne an ce akwai malamai cikin kimatu zaman inda ulama na ibn jauzi ta hakikin abu gudda wato akwai malaman da minti ɗaya ba za su yadda su yi asara su ba a rayuwarsu akwai wanda kuka kai ziyara ma yana hira da ku yana rubutu to ya aka sai aka ce mi eh? yana yana wakai asara lokacinsa to a ciki ya kawo akwai malamin da in ya shiga banɗaki ma sai ya ajiye wani a bakin ban ya dinga karanto masa hadisi saboda wai zaman da zai a banɗaki ma kai asarar lokaci kana ta haddasa na wani an wani shi kuma yana banɗaki yana ji yana tunanin wasu masail da zai fitar da su in ya fito so da tsabar kimanta lokaci da sanin mahimmancinsa to kaga wannan daga waje ne ba laifi amma za ka shiga banɗaki sai ka kashe inda shi za ka shiga banɗakin wannan ya ce wasu abubuwa ne suke damunsa suke damuna guda biyu makaranta da aure ta amma malam na yi istikhara na yi har sau biyar ko fiye ma da haka amma har yanzu kowanne ina ta tunaninsa a raina to da shi to shin yaya zan yi to ai karatu da aure duk mahimman abubuwa ne a haɗa su mana kawai tunda za su haɗu a yi karatun a yi auren in ba za su haɗu ba a fara yin karatun shi aure ba a makara amma shi karatu ana makara akwai karatun da lokaci gare shi in ba ka yi shi a lokacin ba shi kuma aure da ka yi shi nauyi ne kana yin sa nauyi ya hau kanka kafin a motsa sai nauyi i karu shi aure ba sauki ba ne karuwa ike yi da ta haihu sun zama biyu da ta kuma yawa sun zama uku da tayo sun zama hudu sun zama biyar sun zama shida yanzu na zanta wani yake gaya min wani ya gudu ya ban matarsa da 'ya'ya goma to shine wani makocinsu gidan haya ne kuma kudin ya kare an kore ta shine wani makocinsu ya ce shi ba guri a gurinsa da ta zauna amma ga kicin shine aka ciccire kayayyakin kicin din aka dan shafa farar ƙasa ta dawo cikin kicin din ita da 'ya'yanta suke zaune to shine ake gaya ma wani shi kuma yana da ɗan hali haka to shi ne yake tambaya ta cewa yana da 'yan kuɗi da zai fitar da zakka zai iya samun ɗan ƙaramin fili ya gina ma wannan mata gida ta zauna ita da waɗannan 'ya'ya a zakka gaba ɗaya ta tare ta yi wannan na ce eh kwarai ka je ka yi ce ka je ka yi wannan a ceci wannan matan shi ya gudu kuma matar talaka akwai haihuwa na yanka ta ce goma ishirin da yake shi shi ba da ba da ba abin da yake damunsa kawai ba ba tunani ba ka gani <laughs> ba abin da yake damunsa kawai da ya yi sallah mu garba ya shiga isha mata sai ke nema kawai shi ba ruwansa ba ya nazari to ba nazari ba karatu ba duk tashi hankalin da shi ba ya gabansa kaga da an yi isha ya tura kofarsa shi kenan wannan ya ce mu ce ba ta da lafiya ba ta azumin ramadana gaba daya sai muka ciyar amma yanzu ta samu lafiya to ta samu lafiya sai me tunda dai babu ku ce akalla da yanzu kai ba san kowa ya kai ba amma dai ai za ta haura hamsin ko zuwa sittin hakan ta kai wannan shekarun ko ta warke ai ba za a ce ta rama ba saboda sai dai ta ci gaba da kuma in za ta iya na gaba ta yi na gaba tunda an riga an ciyar wannan ya ce malam mutane suna son addu'a a kan rashin lafiya da rashin kasuwa da sauran matsaloli na da gobe to za mu yi addu'a ƙarshe allah biya wa kowa su ta alheri wasu kalmomi to wanda ya ce wasu kalmomi da kake faɗi a cikin alkur'ani kamar kaza kalma kaza ya zo so kaza malam bincike kake yi ko a littafi <laughs> in kai karatun qur'ani irin wanda muka yi ai duk za a gaya maka adadin komai akwai karatun qur'anin da ake komai sai an faɗi adadinsa to in ka zo wannan shine zaka ga duk ka rike adadin komai in za a ce wannan ya zo so kaza wannan ya zo so kaza wannan ya zo har za a ko na laran ma anan wajen rijiyar lemu da muke tafi da shi muke tare da shi in ya ce alif sai ya gaya maka adadinsa kuma shi ba wani karatu ya ma na littafi ba lokaci a littafi ya gani in ya ce walahu sai ce guda dubu ne sai ya kama ka duk da suke alkur'ani <laughs> baiwa ce in ka zauna da irin waɗannan malaman za ka koya abubuwa da dama to kuma sai ka zo kai ta ƙara bincike kuma eh walahu ma sakana ba wani abin za a ce masu sau ɗaya ne gade bago ko tilo su ɗaya zuwa alkur'ani sai a faɗe shi wani abin a ce sau hudu wani abin sau biyar wani abin sau shida wani abin sau goma wannan ce masa nan akwai surori guda 29 wanda babu suna Allah a cikin alkur'ani wacce wai aka kasar nace karanta mana kai ma ka dauko iza waqa'atul waqi'a tun daga farkon ta har karshen ta ba suna ka dauko ar-rahman tun daga farkon ta har karshen ta ba suna ka dauko kaza kaza kaza nace amma akwai surar da kuma duk ayata akwai suna Allah a ciki <laughs> kana karanta duk zaka gani me wani abu kuma qur'anin gashi a gidanka in ka bar shi akan nan shine matsala amma ka dinga yawan karanta shi kana bincike akan iliminsa sai kai ta gani abubuwa masu ban mamaki to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka yani